Ah, na farko dai jihar difa kamar yadda jama'a ta sani jiha ce wadda yake cikin dokar ta ɓaci tun ah, halin da ta shiga ciki bayan hare-haren da kungiyar 'yan boko haram suka kai ma wannan jiha to kuma ka san idan aka ce dokar ta ɓace akwai ah, wani yanayi da ake shiga wanda ba saba da shi ba baya wanda a ƙarƙashinsa shi wannan yanayi jami'an tsaro suke suke da wuka da nama domin ɗaukar wasu matakai na musamman don tabbatar da doka da oda don kuma kare eh, lafiyar al'umma ƙasa gaba ɗaya da kuma kare iyakokin ƙasa ita da kanta. To su wannan sarakan suna da alaƙa da 'yan Boko Haramun ne ko ko? A to ai ba wanda zai iya hitowa ƙara ya ce maka suna da alaƙa. da 'yan boko haram ko kuma ba su da alaka da 'yan boko haram bincike ne kadai zai iya tabbatar da haka kuma kamar da na gaya maka yanzu su jami'an tsaro a ƙarƙashin wannan doka ta yancin su ne yauni ne da ya rataya a kansu su gudanar da wannan aiki na bincike akan kowa na ce maka kuma 'yan ƙasar Nijar duka ɗaya muke babu wanda ke sama akan doka doka ita ta kowa ce kuma duk wanda ake tsammanin akwai wani ɗan shakku a kansa to kaga dole a zo a zamna a yi masa bincike amma ban iya ce maka fakat suna da alaka da 'yan kungiyar boko haram ko kuma ba su da alaka da 'yan kungiyar boko haram wannan bincike kadai zai tantancewa. Eh, me alaka kama musa tangare da wannan eh, kamu da an kai mhm. jami'an tsaro suka kama shi mhm. kuma na ce maka doka tana hawa kan kowa mhm. su da suka kama shi watakila suna da wasu hujjojinsu kuma kamar da na gaya maka tambayoyi ne ake yi mm-hmm. a cikin tambayoyin da ake yi za su tantancewa shin eh, eh, kamar yadda ke tambaya ɗazu shin akwai wata alaƙa ko ko babu wata alaka doka ce na ce maka ta kasa tana bisa kan kowa saboda haka eh, su da suka kama shi tabbas suna da hujjojinsu don ba za a ba a ji aka kama ka ba kai misali ko kuma ba a ji aka kama wani mutum daban mm-hmm. amma daidai ne a cikin wannan yanayi duk wanda ake tsammani ko ya furta wasu kalamai ko kuma ya yi aikata wani abu wanda ake ga shakku akan shi dole a tuhume shi a ji bayani daga wurin shi